Shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawan ne yake bin jerin basussukan ɗaya bayan ɗaya bayan wani gajeren mujadala da aka yi da shugaban marasa rinjaye Sanata Enyinanya a Baribe wanda ya kawo har majalisar ta shiga zaman sirri na sa'a ɗaya. Bayan da aka dawo sai majalisar ta amince da karɓan basussukan kamar haka. Those Bayan an cimma wannan matsaya ne na tambayi Sanata Yusuf Abubakar Yusuf wanda shi ne mai kula da kwamitin ayyuka na musamman ko menene hujjar karɓan waɗannan basussuka har naira triliyan takwas da ɗigo biyar ga amsar da ya bayar. Bashin nan ba wai abin da ake cewa bashi na federal government daban wannan kuma basussuka ne na projects wanda za a bayar projects su yi aiki ko projects za su yi amfani da kuɗin nan kuma su mayar da kuɗin ba wai daga asusun a federal government bane you know, kudaden za su fito wanda kuma you know, ai ai wannan ba su kai ma kudin da ya kamata mu mu karbi bashi ba a Najeriya da kan da ake karba ai abin da ake cewa general loans ne to yanzu kuma project tied loans ne na project ne na manyan ayyuka manyan projects din irin su mambila irin su gadar niger ta wajen you know, anambra irin su tarrelwe tsakanin you know, a lagos da ibadan you know, da akwai wasu, wasu ayyukan daidaiwa ba wai you know, a wannan ba su sukar da ake karba you know, za a je a biya albashi ba koko za a je a yi da ake cewa overheads a je amfani da su a wani a'a yanzu gadar niger duk lokacin da aka gama ai dole za a sa tollgate daga tolgate kuma za a samu kuɗi a biya duk kudin da aka baiwa kamar bila hydro bila hydro idan aka gama ai lantarkin sayarwa za a yi Na tambayi ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed koya take kallon yawan ƙorafe-ƙorafe da babban bankin ƙasa ke yi da kuma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu akan yawan basussukan da ake ci ga amsar da ta bayar. Basussuka ba su yi wa ba. Abin da muka gaza shi ne kuɗin shigowa da ba su da ba su isa ba su ne ya kamata mu gyara a samu a ƙara su. To kuma gashi asusun ajiyar mu an ce ya sauka. ko akwai wata hujja da yasa ta sauka a'a saboda akwai kuɗaɗe cikin wannan asusu na shiga da na fitowa akwai mutanen da ke shigowa a ƙasar nan da kuɗi su zo su sa a kaso hannun jari kuma suna iya zuwa fitar da kuɗin su ana barin su su shigo kuma ana barin su fita kuma haka kasuwa ta gada idan akwai wani wurin da aka hango mai riba da nan za su tafi su je su kai idan kuma suka biyo wani jikon ya dawo suka ga riba ya fi nawa sai su dawo haka take koyaushe zai hausa mai saukar ƙasa su zai mai A yanzu dai kiyasi ya nuna cewa basussuka da ake bin ƙasar sun kai naira tiriliyan 26.2 a kwatan ƙarshe na shekara 2019. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.